dole ne a kauda banna dole ne a yi inkarin ta a kuma dakatar da su da karfin gwamnati idan al'umma ta ɗin wannan to hadisin ummu salama zai hau kanmu mu duba ina yawan ishara da wannan ayar ƙarƙashin wannan ayar tafsirin ibnu kathir ad-damashqi rahmatullahi alayh ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala da yake cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa alamu anna Allah shadidul iqab a cikin suratul anfal mu duba da kyau ka duba ƙarƙashin wannan ayar tafsir ibnu kathir ya kawo hadisai ingantattu bukhari da muslim aƙalla wajen guda goma sha biyu a cikin hadisin da wurin bakwai ko na biyar ya kawo hadisin ummu salaba take magana akan fassarar wannan ayar da Allah ta'ala ke sa ku ji tsaye wata fitina wanda in ta dirka ko ba ta shafan wanda suke zalunci kadai tana shafan kowa da kowa kuma Allah ta'ala ke sa ku tsoron Allah kuma ku sani cewa lallai damkar Allah Allah shi ne mai tsananin damka wanda in ya tashi kama mutane kowa sai a jikin shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa to abinda Allah ta'ala ke nufi a nan a wannan hadisi yake cewa shine idan har a cikin wata al'umma idan akwai mutanen kirki akwai mutanen a mutanen banza suna aikata banna sai mutanen kirkin nan suka nade hannunsu ko gudun magana ko gudun bakin jini ko gudun kaza ko ka a daure ka ko ka a kashe ka sai ka kame hannunka ka ja baki kai shiru ka taba maka mutunci amma a taɓa mutuncin addini a janyo fushin ubangiji ka yadda ka yi wannan ƙunar baƙin watan. in ya so duk masifar da za ta wuce shafi kowa ka ja baki kai shiru kuma kana muhallin da za ka iya faɗi aji ka ja baki kai shiru annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce abinda Allah ke nufi anan Allah zai bada izini a halakar da garin gaba daya shine ummu salama take cewa to ya rasulullah a ciki fa akwai mutanen kirki a cikinsu? sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke eh, akwai su Allah ya ya fi kowa sanin su sai dai kowa za a tashe shi ne akan abin da ya mutu yake sannan a tantance a can yan uwa musulmi wannan ina ɗaya daga cikin tukuici da illa na kyale banna ta dinga gudana kuma sannan akwai masu ɗaiɗaiku masu iko da za su iya dakatarwa amma su shiru ko kuma su yi wannan dokar makarkashiya su yi mata makarkashiya su gurgunta ta yan uwa musulmi mu kalli abin da yake faruwa yanzu a jihar Kano wanda ita ce kamar wato zuciyar arewa ma gaba ta fuskar addini ilimi har ilimin zamanin ma ta fuskar abin da ya shafi kasuwanci ita ce ƙarfi ba ma a iya Najeriya ba har West Africa wannan daɗaɗɗen tarihi ne sama da shekara ɗari bakwai da suka wuce jihar Kano tana da wannan tasirin saboda haka yan uwa musulmi mu kalli wannan al'amari mu kalli abin da yake faruwa wanda makwabtanmu ne mu daga nan jihar Kaduna duk wani babban ɗan kasuwa ko wani babban malami ko wani wane ne shi sai ka jira da jibi da jihar Kano shi yasa duk abin da ya faru a can to ya faru da mu ne bala tunan kuma abin da ya shafi mutuncin babban malami irin malamin mu Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa wanda wannan bawan Allah mutum ne wanda yake dan baiwa na gaske ko kai hasada shedan ya san daurawa da ilimi shedan billahi azim ya san daurawa daurawa da ilimi daurawa da hikima ya da basira ya zo garin nan ya kwana ya yi kwanaki ya zo har a gidana duk a tsohon gidanmu kwanansa sau biyu ya ba da shawara ya yi kaza ya yi kaza abubuwa na ilimi da yaɗa shi fi sabilillah amma a ɗauki bawan Allah nan a ba shi mukamin da yake da alaƙa da kau da baɗala da ɓarna wanda tabbas wannan aiki ne na addinin musulunci aka ba shi wannan aiki domin a tabbatar da tsabtar hali da gyaran zukatan mutane ta fuskar hana su yin ɓanna wanda shi kanshi wannan abun jigo ne iya da kashin bayan shi daga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisi mashhur ingantacce yake cewa duk eh, taimaki dan uwanka wanda i zalunci da wanda kuma aka zalunta sahabbai suka ce to ya rasulullah mun san dai wanda aka zalunta mun san ya za a taimake shi amma wanda yake zalunci ya za a hana ya za a taimake shi sai ce ku hana shi zalunci don haka duk masu gudanar da wani aikin banna ko da sunan harkar fina-finai ko harkar waƙoƙi ko harkar tiktok da baɗala da batsa a dakatar da su a hana su wannan an taimake su su aka fara taimaka sannan kuma an tsare al'umma ko daga faɗa shirin su an tsare 'ya'ya da jikoki da 'yan baya domin ba su kalli wannan abun a matsayin wani abu ne da kamar an daɗe ana yi ba a tarihin duniya don akwai wanda duk ɓannan da ake yi wala a wata karkarar ma bai santa ba mun tara mata a nan muna wa'azi a wata shekara wallahi muna bayani muna bayani akan illolin zina wallahi wata yarinya budurwa ce ɗan garin nan tamu ta ɗaga hannu ta ce ina da tambaya mu ba ta dama ta yi tambaya sai ce malam na ji kana magana akan illolin zina wai mai ce zinan nan ne ni ban gane ta ba sai ce ya Allah miki albarka kuma ba na fatan ki santa a wannan zamanin namu a wannan garin namu mun taɓa samun kanmu a lokacin da yarinya ce budurwa ba ta san ba to yanzu ga a wannan lokacin da social media ce yawa wayoyi za su nan barkace ko ta ina kai kana ganin kaza a ce su kuma yara su kuma suna da wata hanya can daban dole a dakatar da ɓanna jama'a dole a dakatar da ita idan ba haka ba to wuta ce wanda sai ta cinye kowa sannan mu kalli wani abu ko mu a yanzu ɗin nan misali tun lokacin da aka yi abubuwa na shari'a tun lokacin zamfara da ina ne da aka yi guguwar shari'a wurare daban-daban aka kori karuwai a wasu wurare 'yan siyasa suna ganin cewa in ba su goyi bayan korin karuwai da guraren sai giya ba ba su samu ƙuri'a ba a wasu shekarun baya can duk suka goyi baya hannun ganin an yi wannan revolution ne tun daga lokacin nan a bayyane dai ba za ka ga ana sai da giya ba duk da suna sai da ita a ɓoye mun kuma san inda suke saidawa yanzu a 'ya'yan garin nan ɗan shekara talatin ashirin da biyar ashirin akwai wanda bai taɓa ganin giya ba a garin nan ko kwalban man gyaɗa da ake cewa wannan asalin ta kwalbar giya ce shi bai ma taɓa ganin irin ta ba kwalbar kawai ke gani amma waya ga giya bai taɓa gani ba tun lokacin da aka tada rumfar maguzawa ta burkutu a kusa da tsohon tankon nan na garin nan namu da ikara rumfar su ce da inda su suke kawo burkuci daga kalma da wurare daban-daban tun daga nan gudu wani hanyar bai taɓa sanin mai ce burkutu ba tun da aka yaƙi wannan abu ba ba gyara bane wannan to yanzu inda an kyale fa duk ƴaƴan duk ba zama shaya ba to wannan ina ɗaya daga cikin illar jama'a to a jihar Kano ta kai ga ta zama matattara kai ba karuwai 'yan Najeriya ba a daga kudu su zo nan a daga wasu jihohi irin su Gombe irin su ne da Maiduguri da sauran waye a yanzu Kano ta kai ga tattara karuwai ake hada kasashen waje kanan da Hizba ta yi na operation kau da balala an hira da wata daga kasar kamar ta zo ta zo ta hada bala'i an kama wata kuma tana aure a Kaduna 'yan jihar Katsina ce tana yar katsina tana aure a kaduna ta je kuma kano tana karuwanci ta kuma ba da lambar mijinta aka kira shi cewa aikin yi ɗanta ɗinta ya kawo miliyan talatin matarka da kake kwanciya da ita ka biya sadakinta kai da uban 'ya'yanta amma tana sa ido akan abin da kake yi sai ta gurgunta ka ta haɗa baki da masu ɓalla domin a karya ka a jihar kano hisba ce allah ya ce muke tattai sun je hotel hotel suka je aina to su yi samame su kamo ta aka hira da ita bidiyon na nan ina yau viral to ba taimako ba ne wannan ƴaƴan mutane nawa ne suka sulluɓe karuwanci suna nan a kano dalilin wannan kanan dole suka koma gidajensu suka koma garuruwan suka nuna sun tuba ko mu a garin nan akwai ƴaƴan sun tafi kenan wata daga gidan aure ta gudu yar garin nan ce ta shiga fim ta shiga ina ne har yau shi kenan akwai ran da mun ganta a Kano aka kira baban daga nan yace shi ba ya sallama ta ya hakura kuma ko ta dawo sai ta gudu sai sun bota hannun sun dauke ta to yau sai ga hizba tana yin operation inda da kansu suke guduwa su su nemi yafin iyayensu wasu an tara su an musu nasiha wasu an musu wa'azi an musu kaza to a wannan gabar sai kuma harkar siyasa sai ta shigo ciki yan siyasa da suke tunanin cewa sun kafa gwamnati sun zo suna tunanin cewa a'a su suke da wuka da nama da haka yanzu dole wai su su ne za su juya akalan malamin addini wanda ke rike da wani jigo a cikin jigajigan gyara a cikin addinin musulunci wanda kuma an ba shi mukamin ne saboda taimakon addini an bashi mukamin kuma akan ka'ida don sai da ya faɗa yace za ku sake ban hizba amma da sharaɗi. Sharaɗin ko shine kada gwamnati ko wasu 'yan siyasa su tsoma mun baki a cikin aiki na amma akwai shawara tsakaninmu da ku ya faɗi wannan aka ce an yarda da farko ce ayyuwa ba zai karɓa ba aka ce yayi haƙuri ya karɓa da ya karɓi aikin nan yana kan aikin shi idan da wani gyara a ciki a'a suna kama 'yan mata suna kaza menene amfanin karuwa wacce take zama kartin banza kwata kai dame jima irin wannan ba mu da hankali ne mutanen kano jami'an gwamnati da 'yan siyasar jihar kano ba ku da hankali ne kai da mata ta sunna za ka ɗauke ta saboda laruwa ka kai ta gun likita namiji ya bude ta ya tsaga ta ya sa hannun shi komai a babin laruwa duk mun yadda da mai mata lafiya gaggangan jiki sai wata wadda ba mata kowa ba wajen nuna mata lafiya ruhi da imani da tsabtace mutane daga sharrin takaidinta da ɗan takume ta an latsa ta bayan himat sai mai kuma gai matarka ta sunna ma laruwa ta sa ka kai ta wani dole kuma Allah bai kawo kan Nabi ba ma da wannan cutar shine illa ka tozarta ta kuma Allah sai ya caje ka akan wannan sai wata yarinya murja tababbiya mahaukaciya har an samu da wai ana hira da babacca da wane ne duk ba shashashe ba ne da za a yi wani mutane a cikin jama'a tun lokacin da aka ce an ci zabe shi ne girma gwamnan jihar kano da ya tashi cikin jinjina da yabo sai da ya ambaci murja ibrahim kunya ina da clip na gan shi ya ce irin sun murja ba za a manta da gudunmawar da suka bayar ba to wace gudunmawa take da shi Ya ne da ko katin zaɓen ba ta da Me mai taimaka wa za ta gaya wa iya da hankalinta a gidansu wa ittifaqin hankalinta ma tukunna da za ta gamsar da wani ya zo ya zaɓe ka kuma ai Allah waje ana Allah waje da irin wannan zabe ba in dai har in murja ce za ta ja maka mutane tasirin da ko barka ji gwamnatin jihar Kano ka nuna kai ba dan siyasa bane dan baka iya siyasa ba wallahi billahi azim daurawa kadai ala'aka da shi ya sa wasu da yawa ko ba su ka sai sun zabe ka saboda ana tunanin kar ka rabu da wasu mutanen da za su iya gaya ma gaskiya ba kowai a nan ba jihar Kano ba a Najeriya an kabuto ta kai shugaban kasa wallahi kala ku da irin su to za a muka ke canza to amma sai ka da uwa da murja kunya kuma tun yaushe kusan shekara fa da wancan kama masu budalar ana jefa su da yan biyu da ake magana Sai da mai gidan gona ya fito ya yi jabi jiya yau da safe aka yi publishing din shi shi kuma alhamdulillah daurawa ya fito yi jawabi ya ce ya ajiye masa su. gwamna jiya ya fito ko dai ya fito in sa nan kaduna ana samina ana kokari ya za a shiri na a taimaka mutane da azumi ya za a kaza ya ya a'a kawai sai sai ji jawabi me ko a gwamna ka kira shi mana kai da shi ku tattauna in wani abu ne ya a ba juna shawara malami ne shi da kakken malami ba jahili ba kuma attajiri ba mai maula ba ba ba ne shi daura ba ba ne kai kalli ginin shi ba, dubi ginin jikin shi amma bayan Allah nan kawai sai dai ji a midiya. a mun ji abin da hizba take yi kaza da kaza na kama yan mata ana zuba su a bayan hilas kamar awaki kaza da kaza abin da suka zo suna a jihar Kano bai tuna awaki ba yan matan da ake zinar su a social media ana gani na bambanta su da awaki da ɗan tawaye baɗalar da ake ita kanta murzan ya take jama'a kun ji abin da ke faruwa me ke na ake nufi gwamna ka fito kenan na nuna ka fi son yan iska bayan ka jirgin da mutanen kirki kawo ka sa malaman sunna suka zo suke sallar bid'a wata sallah da ba a santa ba ita ba sallar roƙon ruwa ba ita ba sallar sauyin yanayi ita ba ba wani abu kawai wata sallah aka kirkira ka tilasta musa jajayen hula kamar yan ƙungiyar asiri ka wulakanta da malamai malaman masu kima irin su sani ashir dakta malamai da muke kimanta su wallahi irin su malam nazifi dukkan zaka danna su a wata kwankwasiya kwankwasiyar da ba addini ba Ni ba da wata kwankwasiya me ba da wata kwankwasiya matukar tana cin mutuncin addini so aka ba wani da wata kwankwasiya islamiyya muka sani ba ruwanmu da wata gandujiya shekariya islamiyya muka sani da ka in kuna son addini to muna ƙaunar ku in ba ka son addini ba na ƙaunar ku ko ku suwaye ne ku ku ce ba ku ci mutuncin malamin addini to wallahi sai da ƙarfin mai ƙare ya kamata 'yan siyasan kano kusan wannan haukar ta ta yawa cin mutuncin addini ya yawa dan haka nake jan hankali nake ba da shawara ga malamai gaba ɗaya musamman malaman jihar Kano akwai kakanmu malaminmu wanda ya rage a yanzu wanda shi da uba a wajen kowa shi ne Sheikh Abdul Wahab Abdullah Imam Ahlus Sunna wal Jama'a da irin su Malam Ibrahim Khalil da sauransu dattawan malamai ne gaskiya shawara shi ne. to mun fahimci akwai matsala akwai zazzabi a cikin siyasar jihar Kano duk wani malami da ke bin wani ɗan takara duk ku janye su ba ruwansu da siyasar waɗannan mutane idan ana so a tsantace jihar kano a tabbatar da abin da addini ke so malaman nan kuna da masalatan juma'a sun fi ɗari nawa a ƙarƙashin kowa cikin ku ku haɗu ku kafa jam'iyya jam'iyya ku ta musulunci kuma wallahi kuna kuna kiran ku duk za amsa wanda ƙarƙashin wannan za a yi hizba islamiyya garantiya mai kyau wanda ba ta sauraron kowa kowa ya biyo shan takashi wannan shi ne shawarar da muke bawa in dai gyaran da ake so ta hanyar siyasa da a yi to wannan shi ne shawarar da muke ba malaman jihar kano daga nan duk wani malami da yake wani bambaɗin cina zuwa wani falon wane ne falon duk ku rabu da su duk ku rabu da su yan iska ne a fifita murja akan daurawa tababbiya ma hukuciya wannan cin mutuncin addini ne ba daura ka aka yawa ba saboda haka yan uwa musulmi Allah ya kawo liman wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaikum wa rahmatullah